ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd to ga tambayoyi wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya ya ji kan hajjia amin malam akwai wani bashi da mortgage bank suke ba wa ma'aikata da za a dinga yankar albashin su kashi biyu da dugo biyar cikin dari a matsayin za a saya musu gida da shi a wasu ma'aikatun suna tilasta wa ma'aikata sai sun karba dole wasu kuma suna ba wa ma'aikatan zaɓin ra'ayinsu don allah malam shi ne muke so musamman matsayin wannan bashin a shari'a ya halatta ma'aikaci ya karba ko kuma ya guje shi Allah ya saka da alkhairi eh wannan mun sha amsa wannan tambayar bai halatta ba saboda bashi ne da duk kudin ruwa da aka tsora a ciki akan mutum komai kankantar sai ya zama tori ba abin da yake wajibi shine mutane su ringa kokari daga wajen ma'aikatan nasu su hada kansu su je su nemi cewa dole a fitar da tsari wanda yake su da ba sa mu'amalar riba za su kuma yanzu shi kansa bashin bankin sayar da gidaje federal mortgage bank yana nan akan fitar da tsari wanda yake zai zamanto ba tare da an yi ta tsarin riba din ba Allah ya tabbatar ya ba su iko kuma Allah ya gaggauta al'amarin to wannan ya ce Allah ya kara mata ɗaukaka amin alam mutum ne yake bin wani kuɗi ya ba shi kaya ya ƙi biyansa zai iya zuwa wajensa ya ɗauki kaya in ɗaukan ya yi masa in ɗaukan ya yi masa ragiya in ɗaukan ya yi masa ragiya ya yi masa ragiya ya yafe masa wasu kuɗin don su rabu lafiya ya je wajensa ya ɗauki kaya wajen ɗaukan ne wato ya yi masa ragi ya fi masa wasu kudin eh, eh kwata yi ko kuwa da yardarsa da yardarsa ah, in babu yardarsa in babu yardarsa in babu yardarsa wannan kwace ne a ah, to sun yi maslaha ba shi kenan ba amma dai wannan abin da ya yi wannan abin da ya yi bai halarta ba ya yi laifi ya yi laifi don kwace ne wannan inda shigowa hannunsa ya yi inda kayansa ya shigo hannunsa ne sai ce to shi kenan dama kana bi na bashi nama wannan kaya da suka shigo hannu na dubu ɗari biyu ne dama ina banka dubu ɗari biyu da hamsin na yafe maka hamsin ɗin na riƙe waɗannan kaya na'am na'am zamiya ne ya halarta idan dai idan dai idan dai mutuncinsa idan mutuncinsa da lafiyarsa da dukiyarsa za ta tsira idan yin haka in ya je ya kai shi wajen 'yan sanda za a ce shi ma barawo ne to kada ya yi amma idan ya san cewa zai tsira da mutuncinsa da dukiyarsa da lafiyarsa babu laifi asali amma yin haka makruhi ne amma a mazhabar malik wannan shine abinda fuka ha'un malikiya suka faɗa cewa yin wannan zamiyar ta halatta idan da sharaɗin cewar lafiya da dukiya da mutunci za su tsira idan kwa lafiya da dukiya da mutunci ba za su tsira ba to wannan idan dukiya ba za ta tsira ba ko rai ba zai tsira ba wannan zai kai ya zuwa ga aje a ɗaure shi to bai halatta ba idan ko mutunci ne kawai ba zai tsira ba to makaruhi ne in wannan zai sa wato a zo a ita zaginsa ana yi masa terere ko kuma abin nan a ji a sashi a waje wanda zai tarantsa ya ce wallahi ni ba barawa ne haƙƙi na nake nema to wannan makaruhi ne a lokacin sai kuma wanda ya ce assalamu alaikum akwai matata da muka rabu na yi mata saki a lokuta daban-daban har igiyar aurenmu ta ƙare bayan wani lokaci sai ta yi aure kuma yanzu auren ya mutu bayan ta nemi na dawo da ita mun daidaita an sake ɗaura aure kafin ta tare sai na samu labarin cewar wancan auren da ta yi sun haɗa baki ne da mijin domin tana so idan ya aure ta ya sake ta ta dawo gidana kuma hakan suka yi tambayar shi ne na kasa samun nutsuwa akan ingancin wancan auren na baya shi yasa nake son malam ya warware min wannan a shakkuna Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana eh to ai shi bai sani ba shi wancan wanda ya yi shi wancan wanda ya haɗa baki tare da matan wancan wanda ya yi haɗa baki tare da matar shi wannan ya saba ma Allah kuma wannan abin da ya yi shi ne ya mai da shi taisul musta'a amma tun da shi wannan bai sani ba tun da shi wannan bai sani ba to a wajen waɗansu malamai auren ya halatta amma mafi inganci shine cewa yayin da inda ya san cewa wancan aure da suka yi na haɗin baki ne shi da matar wannan auren ya zama to nikahu tahlil nikahu tahlil ko batil yi ba saboda haka sai ya sake ta sai ta je ta samu ta je ta wani auren sahihi in wancan mijin kuma ya rike ta shi kenan shi da <laughs> ta riga ta kurce masa ta riga ta gadi amma wannan a bisa gaskiya duk da yake akwai malamai da suka halarta cewa in dai bai sani ba zai iya sake auren ta babu laifi amma mafi inganci shi ne nikahu wannan aure da wancan yayi nikahu tahlil ne to shi kuma ka'ida ne kan cewa nikahu tahlil la yuhillu almar'a wannan auren da aka yi domin a halatta ta ga wancan in dai an kulla shi ne da niyyar kan cewa za a yi shi ne dan ai auren kashe wuta sun hada baki eh, da shi mijin na biyu da matar to wannan auren ba zai halarta ta ba ya zuwa ga ta sake wani aure wannan aure da ta yi batsuli ne aure ne na saban Allah sai sun tuba ya zuwa ga Allah amma idan ita ce ta yi niyya ta ce za ta yi niyyar ta yi auren kashe wuta ta ce a samo mata wani wanda ta san za ta sanya masa wani sharaɗi ne tsauri bayan an yi aure wanda tilasta ya sake ta ba yadda zai yi sai ya sake ta ita ce take da wannan to wannan ba zai zama to nikahu halil ba domin sakin ba a hannunta yake ba in ya ga dama ya ce duk wani sharaɗi naki na yadda na shanye yaki to ba yadda za ce to wannan ya nan ba zai halatta ta ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka da kake karɓan addu'o'i muna roƙonka Allah ka karɓa addu'o'inmu Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsanani Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka ji magabatanmu marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya akwai dan uwanmu mu da yake an yi masa aiki a amana Abdullahi Amin muna roƙonka Allah Alhaji Abdullahi Aminu Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka karfafa masa lafiyar jikinsa Allah mu kuma da muke da lafiya muna ka Allah ka kare mu da lafiya ka sanya mana albarka a rayuwar mu akwai dan uwa da yake san da yake neman biyan bukata akan wani babban al'amari naka. muna roƙonka Allah ka biya masa bukatarsa akwai ƴan uwa waɗanda su ma suke wasiya akan wani abu da suka sa a gaba suke nema na al'amuran su muna roƙonka Allah ka biya musu buƙata Allah waɗanda akwai wanda za su akan wata shari'a wadda suke yi yana neman addu'a akan wannan Allah ka bashi nasara ka warware musu masu neman addu'a akan aure muna roƙonka Allah ka yassare musu akwai wanda ya ga wata baiwar Allah wanda yake so ya aura muna roƙonka Allah ka yi masa jagoranci Allah ka dawwamar da Allah ka tabbatar da alkhairi a tsakaninsu a waɗanda wannan sharri da muke fuskanta na shaye-shaye a wannan al'umma ta mu Allah ka yayi mana waɗanda yaran yaranmu waɗanda mata waɗanda suka shiga cikin wannan mummunan al'ada Allah ka kutar da su Allah ka kwato su Allah masu yada waɗannan kayan maye Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin sharrin su Allah ka dakusar da dukiyar su Allah ka tafi da dukiyar su Allah ka saukar da azaba akan dukiyoyin su Allah ka yayi mana wannan bala'i a cikin al'ummar mu Allah tashin hankalin da muke fuskanta a jihohinmu musamman jihar Zamfara da Katsina Allah ka yayi Allah ka yayi abinda kuma yanzu yake gangarawa ya zuwa ga waɗansu jihohi din daban muna roƙonka Allah ka tsare Allah wannan gari namu Allah ka tsare shi Allah ka ba sanya kariya a cikin wannan gari namu dukkan abin da zai kawo fitina a cikin wannan gari namu Allah ka ije shi Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sa albarka a cikin wannan gari namu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah dukkan wani alkhairi wanda kake raba mu bayinka a wannan sa'a wanda muka roƙa da wanda bamu roƙa ba Allah ka ba dukkan wani sharri da kake kawar da shi daga bayinka daga wanda muka ne nemi tsari da wanda bamu nema ba Allah ka kawar da shi daga gare mu Allah ka bamu alkhairan da kake bamu bayinka Allah alkhairan da kake saukarwa a wannan sa'a Allah ka sa mana cikakken rabo a ciki ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين